Ba ke tsoron abin da zai faru nan gaba? Wannan fa kamar damfara ne. fa ba damfara nake yi ba. Rabu da ita Aisha, ba ta san me bambanci tsakanin wankiya da damfara ba. To idan ba za ki dan ba, rage miki hanya mana. Ai ni ba a rage min hanya. Sai dai a ɗauke ni, a kai ni inda za a kai ni, in gama abin da zan gama kuma a ɗauko ni a maida ni inda za a maida ni. wataƙila idan ka samu rataya a wuyanka ba ka iya gane nauyin da yake wuyanka laifin mai laifi laifi laifin mai haƙuri kuma haƙuri rigar da ake saka ta babu wuya hakika akwai tasgaro a cikinta shin menene leƙenta kuma menene rashin leƙenta aisha indo ya haka wai me ya kake hanzari abari ya wuce shi yake kawo da rabon wannan nisan za ki gane cewa na gahu da komai iya kisisinarta da neman damfara da kuma ta damfara mutane ya kai ta ya baro ta sai dai kashi a wani layin daban idan ta ziri kuma ta jazarar layin ta na zara tana iya cin magacinta ta sha alwashin sai ta kai kowa kasa ta sha alwashin damfarar ta shine ribar ta ta sha alwashin sana'ar ta shine ta damfar kowa bata kyala namiji ba bata kyala mace ba Aisha Indo na kai shekara ɗaya bana hawar motan haya kina nan a tsaye mota mai rai da lafiyar da za ta zo hannun wurin gurin da ɗauke za zaki. Allah ya isa kuɗi na wallahi na rantse da Allah da ba zan taɓa yafe miki ba wallahi na rantse wallahi wuta balbal. <laughs> Aisha Indo. Eh, mai haƙuri shi ne da mai Wai a cikin mazan da kike damfara. akwai wanda kika taba riska ba halinsa ba ne? Tun maza haka suke, tun mayin mata ne. Ai in dai da mayu a bari. Kai ba ta rashin kuɗi babu. Maza maganin talauci. In kin aiko kuɗin ai ga kannan ki ga abubuwa da yawa. Aisha Indo. Daukar nauyin shirin mai gadon zinare wanda ya shirya Nazir dan Hajiya ba da umarni awal di ya kasai sai ku yi a tashar mai suna mai gadon zinare TV a nan ne kadai zamu fara saka muku wannan shiri Aisha Indo.